واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a sha hudu ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace sai daidai da sha biyar ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha biyar a cikin alkur'ani wato suratul hajj wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'o abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya jiya mun kwana akan aya ta hamsin da ɗaya inda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam hamsin ko hamsin da shida wato ya baki sun zo bai san su ba don haka sai tambaye su ƙawala fama khadbukum ayyuhal mursalun ya ce menene labarin ku wato ya ku waɗanda manzanni waɗanda aka aika ƙalu inna ursilna ila ƙaunin mujrimin suka ce mu an aike mu wato zuwa ga wasu mutane ne masu laifi wato aya ta 58 ne ma muka kwana saboda mun fassara waɗannan guda biyu to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 59 malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim illa إلا امرأته nan a lokacin idan ka koma wata sura lokacin da suka lura cewa annabin Allah Ibrahim alaihi salatu ya firgita da su فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط suka ce ka ji tsoro mu an aike mu ne zuwa ga ainihin mutanen annabi lot kasa in ka koma qala fa ma khadbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lilmusrifin فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتيارى amma ya fahimci cewa su manzanni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala suka ce karka ji tsoro mu an aike mu ne zuwa ga wasu mutane maɓannata an aike mu ne zuwa ga wasu mutane azzalimai an aike mu ne zuwa ga wasu mutane fasikai don haka sai suka ce illa ala lufin sai dai mutan gidan annabi lutu kadai inna juhun ajma'in lallai waɗannan gaba ɗaya za mu kubutar da su gaba ɗaya idan ka koma can annabi ibrahim alaihi salatu ya dumauta da jin wannan bishara domin ya faɗa sun faɗa ya faɗa sun faɗa can ƙasa in ka koma walamma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya inna ahlaha kanu zalimin nan da nan sai ce qala inna fiha luta lallai a cikin wannan alƙaryan da kuke so ku jirkita ta gaba ɗaya akwai annabi lutu alaihi salatu wasalam qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin wato zamu tseratar da kowa da kowa matarsa kadai ita ce wacce zata ta saura a baya wacce yake ita ainihin wato ba za kasance daga cikin waɗanda za a tsiratar ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake buga ma wannan al'umma misali ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم yugniya anhuma min Allah شيئا duk abin da suka aikata na ashararanci wannan ba zai amfanar da su da wani abu gaban Allah subhanahu ta'ala ba can idan ka koma can cikin abin nan suratul nam Allah subhanahu ta'ala ya mana irin wannan bayani kwatankwacin wannan ya nuna matarsa kaga kamata ya a ce matarka ita ya kamata ta taimake ka akan cimma manufofinka ana fahimta amma sai zama da ita ba haka ba idan an yi gabas za ta yi yamma in an yamma ainihin gashi nan dai haka aka dinga tafiya hasali ma idan ka koma cikin isra'iliyat an ce ita ke wa mutanen gari bishara da cewa ga baki maza an samu a cikin gida a zo a yi abin da za a yi a zo a yi aika aika a zo abin nan abin da za a yi don haka Allah subhanahu ta'ala sai yace su gaya ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam illa ala lutin sai dai mutanen gidan annabi lot su kuma wato an mana bayanin shine da 'ya'yansa mata guda biyu fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin da shi da 'ya'yayansa mata guda biyu matarsa aka ce a'a ba za ta shiga ciki ba shi yasa an ka koma can Allah sun sa ana mana bayani ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تنصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وتؤكي مسلق قدام ba ruwa ba lugudan wuta ta azaba daga sama Allah subhanahu wa ta'ala ce tur da irin waɗannan mutane da ake magargadi to kaga ashe kenan idan matarka ya zama na cewa ba za ta tallafa maka ba wurin ci gabanka wurin samun zaman lafiyanka da kwanciyar hankali ba to kaga wannan ba za ta kasance matar kirki ba ana fahimta a wancan lokacin fa ɗannarsu ta kai ga annabi lot alaihi salatu wassalam ganin sa suke wai shine mabannaci yadda kasan dai rayuwar da muke a ciki a yau domin dukkan sun tattaru wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun فأنجيناه وآله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين دعاك سيسوك اتفاقي قبل kaga dai mutumin nan tunda ba irin halinmu yake da shi ba tunaninmu ba irin nasa ba ne to abin da zai faru mu haɗa shi gaba ɗaya da shi da 'ya'yansa mu fitar da su daga wannan alƙarya mu don su mutane ne masu tsarki masu son a tsarkaka mu kuma ba mu shirya da irin wannan ta'ada ta su ba kaga irin halin da muke ciki mu ma kenan a yau yadda na faɗa wani lokaci idan ka tafi duk inda za ka za ka samu a cikin mutum goma kai kaɗai ne mai niyyar ai gyara amma mutum tara gaba ɗaya a inda za ka same su tunaninsu ɗaya a hirarsu ɗaya manufarsu ɗaya komai nasu ɗaya kai kaɗai in ka nemi ka ce a saisaita a gyara to sha Allah za su yi maka sagegeduwa ko dai a kore ka in ma abin ya kai a raba ka da rayuwarka ai ya faru a wurare daban-daban akwai mutumin da za ga an zo an same ta a ce a'a mu ba wani abu bane kawai an turo mu ne mu kashe ka kuma za su kashe din ko kwandala ba za su dauka ba shekara ɗaya da rabi ko biyu na ji ya faru ana hanyar zaria wani barista babba yadda za ka san ana bibiye da shi daidai nan tsakanin zaria da kaduna aka harbe shi wasu shekaru can zan iya tunawa hanyar kafan can abin nan wani mutum can makocinmu shi ma haka aka bi shi yana ɗauke da kuɗi lokacin duniya na kwance don abin zai kai shekara sha biyu zuwa sha biyar yanzu yana ɗauke da kuɗi a motar motarsa miliyan uku zuwa biyar ya ce ga kuɗi suka ce a ba kuɗin ba ne muke so rayuwar ce muke so kuma a cikin mota suka ɗiɗɗirka masa bindiga ƙahon zuciya da suka tabbata ya mutu sannan suka kama hanya suka yi su to kaga mu ma tunaninmu yanzu ya koma kusan tunani irin na mutanen annabi lo saboda su a ganin su shi maɓannaci ne don haka a zo a yi yunƙuri a yi taraliya a zo a fidda shi gaba ɗaya كان cikin شو أراي ka كوما abin nan da yake atatuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين shi ake wa barazana in ka ci gaba da wannan ikirari kana kira wai a daina irin wannan aiki da ake yi wallahi za mu jefe ka in ko ba mu jefe ka ba za mu fidda kai daga wannan gari namu saboda kai za ka fata mana yanayi ga yadda al'amura suke akwai ɗaya daga cikin ainihin kalifofi na banu umayya ina ga kamar abdulmalik ne rahmatullahi alai yana cewa idan bacin allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin namiji na neman namiji a cikin alkur'ani da ni hankali na ba zai kama ba saboda dabbobi ma mu ba mu ga suna irin wannan aiki ba sannan kar ku manta shekara ɗaya ya faru a wannan ƙasa ko shekara ɗaya da rabi a majalisa irin waɗannan 'yan luwaɗi da maɗugu aka samu ta fitsararriya ta zo ta dinga rusa kuka da shashshaka tana iwo wai a kawo musu tallafi da agaji an yi dinayin ɗinsu right ɗinsu abin da ya kamata a ba su su ci su hantse wai an hana da haka tana kira ga international community waje su shigo su yi interference wannan magana a ba su haƙƙinsu a legalizing luwaɗi da kuma maɗugo ba a yi wannan majalisa ba to ya za a yi ƙasa ta zauna lafiya aka samu wani yaron kano shi ma mai kallon alƙibla kowa nashi na kallon alƙibla ya fito ya magana cewa suna kira da a kawo musu ɗauki a taimaka a zo a yi legalizing a tabbatarwa da cewa namiji na iya auren namiji mace tana iya auren mace saboda wannan wata, wata, idea ce tunani ne daga amurka har a lokacin in ba manta ba ana ta ƙoƙarin a yi intimidating third world wato ƙasashen afirka akan in ba su executing wannan project ba na halatta ainihin auren mace ta auri mace namiji ya auri namiji to lalle duk ɗan tallafin da ake sa musu za a daƙile za kuma a guntule za wannan ba ya faruwa to har yanzu abin da nake faɗa jama'a ba mu da wanda ya rage mana sai Allah subhanahu ta'ala saboda in ka kalla ana cewa democracy amma magana the truth of the matter shine har yanzu we are slaves mu bayi ne ana fahimta ba mu da yanci ba mu da tunani ba mu da zaɓi yadda aka murza akalan kawai su akwai wasu abin da ake kira elite prominent figures waɗanda ke fitattu ne a kowace ƙasa a irin wannan yanki namu na afirka da su ake damawa nasu kawai abin da aka kawo sai su zo su tallata su saƙo al'amarin cikin talaka in suka fuskanci matsanaiti ya turjiya Shi ne sai a koma ce to ko da za a kare a kare ɗin, amma ga abin da muke so a aiwatar ba mu san a ce kaza ba a ce kaza yanzu ka duba ka ga misali jirage da suke operating a wannan kasa sun ba da deadline zuwa 19th of this month sun ce za su fara an san kuɗi in dollars idan mu ɗin nan ba bayi ba ne mu ce nan ana fahimta kuma idan gwamnati da gaske take yi talaka take wa aiki ƙasan mu ce nan ko mene irin currency muke amfani da shi at least it has to be abide by our rule abin da ya kamata abin da ya kamata abin da muke so shi za a yi kuma haɗin in ba a fito an yi mukawama an ce da su ba a so ba abin da zai faru kenan yanzu kai in zaka tafi din nan as far as wannan jirgin foreign abin gane na waje dole haka zaka je ka tallafa ka yadda zaka yi ka hada dole ka je ka biya a ƙasar ka kuma while vice versa bisa ga dungure kai yanzu ba za ka tafi america ka tafi da naira ba in psychiatry irin namu nan na kakuri sai a ce a kai ka wurin a ka tabu saboda nan america ne ya za ka zo da naira su kaga har yanzu mu bayi ne ana fahimta to yadda ya kamata a ce ba za mu iya zuwa mu je mu kashe naira ba a can to ba bai kamata a ce wani jirgi ya zo ya ce wai shi zai operating da foreign currency ba a ƙasan mu in fa har waɗannan low-makers ɗin da gaske suke talaka suke aiki bai kyautu ba sannan ka duba ka da zaran an ce zaɓe ya kusa za ka ta jin maganganu daga amurka da kaza da kaza da sauransu a ce to su yanzu damuwansu zaɓen najeriya lallai lallai idan ba a yi abin da ya kamata ba za su sa takunkumi wa kaza da kaza shin wai shekarar da ta wuce ba an samu wasu mutane ba aka samu takunkumi yan majalisu suka je biko can suka je zawarci akan ayi hakuri to me yasa ba za ku gyara ƙasar ku ba ku ya zamana kuma kun zama independent kun tsayi mu nan ka taɓa jin an gayyace mu Amerika za ta yi zaɓe a gaice mu to har yanzu bauta muke bayi ne sannan dubi kes irin na abba kyari ba wai ina sadin abba kyari ba ne. a'a ina son fitar da wani abu na cewa har yanzu mu bayi ne bauta muke yi ana fahimta wane ne wane ko da burkila ne ko masinjan amurka waye wadda najeriya za ta ce tana son amerika ta tunu shi a kawo ba mu kai wannan matsayin ba amma sai gashi amerika ta ce lallai lallai tana so a kai mata abba kyari a to ai duk abin da abba kyari ya yi misali a ƙasar shi ya kamata a hukunta shi ba sai an kai shi wata duniya ba amma har yanzu bayi ne muke shi sa duk waɗannan abubuwa da kuka gani ku je ku samu masu harkokin mining irin irin haƙan kuza zinari azurfa ka je ka baka labari ka tafi ƙauyuka irin oshun ƙauyuka irin ondo oyo ka je ka ga yadda turawan nan suke zuwa da ainihin na'urori suke wawuke wurin suna kwashe kuɗin ƙasa ai duk wannan rikici da kaga ana yi duk akan wannan abu ne kar ka kara shiga ka rage duk fitintinin da kaga ana yi a wurare daban-daban za ka samu akwai ma'adani na ƙasa zamfara akwai gold ba wanda zai iya gaya maka yawansa sai wanda ya ajiye shi subhanahu ta'ala kaduna nan birnin gwari akwai gold iya ganinka duk inda ka ji ana wannan katakata akwai wani ma'adani wanda yake ajiya cikin ƙasa ana fahimta to amma akwai mutanen da sun yarda nasu su kare su mutu su su samu dukiya amma sun manta cewa tsarin amurka za ta yi amfani da kai idan ta kai wani certain stage to shikenan sai ta ajiye ka ko kuma ta kashe ka ana fahimta gaba ɗaya idan ka koma wannan mutum da kake jin shi na liberia waye sunan shi nan wannan da yake tsare yanzu Charles Taylor ai abin da ya faru kenan a lokacin Michelin kamfanin ta na American lokacin da suka kai Liberia suna ta mahaukatan kuɗi suna ta tara kuɗaɗe kai da hankalin shi ya dawo sai ga kai ya zai zama haka wasu mutane su zo mu da arzikin mu su dinga tarkata mu suna kwashe kuɗaɗen nan suna kaza da haka sai ɗaya tirgiya sai suka dinga bibiyansa suka dinga bibiyansa ai yanzu ka ji wai an zo an yanke min shekara ko 60 da nawa ne wai kuma saboda cin fuska da rainin wayo wai shi alƙalin ya ce wai ya yaba juriyan shi da tsayuwa ya za a yanke maka shekara da ce an yaba ka, an raba ka da iyalinka da kowa sannan ICC nan da kuke ji su American ba su yarda da ita ba then they are not members they are not part of it international court of conduct da kake ji dina a cewa a kama shugabannin Afirka a je a garkame mu ne saboda bayi da kikai mu ne muka sa hannu muka yarda da wannan ai lokacin da aka zo aka ɗaya wani Falastinu ai ta kai su ai America wa ta gani ba wanda ta gani saboda su ba su ma yadda da halaccin kotun ba amma an yi ta ne saboda mu Afirka kuma ba ka shugabanni aka aka kama suna da yawa shi yasa ina ga Rwanda ne ko Burundi Atlas ta ce ita ta ma fita which is abin da ya kamata kenan in har za ka ci gaba da bin mutanen nan ba yadda za a yi al'ummar ka su zauna lafiya ba za su zauna ba abin da yake akwai a tsaya a duba yanzu Rwanda su ne babban ministan nake gari ko to shugaban kasan ka je ka ga irin kokarin da yake je ka ga irin kokarin da yake yi ba ruwan shi da wani bashin IMF ba ruwan shi da kaza da kaza yanzu gashi mu kullun ana magana yanzu ma akwai proposal na za a ciyo bashi kusan trillion nawa ne ban masani ba to duk ma'adanan nan da abin da ke cikin kasa a ce mutane ba za su natsu su tsaya su yi abin da ya kamata ba ba mu da wani asibiti kyakkyawa su da zaran mutum ya ji ciwon kai ya matsa mai yana da specialist a turai zai tafi nan kuma ku za ku mutu to me yasa a zo a yi gaba ɗaya mana inda gaske talaka kucewa yanzu na akwai wani ɗan majalisa da ya kawo motion kamar za a dake shi ya kamata ku dinga bin labarai ku san mai ƙasa take ciki ana fahimta da ya kawo motion abin da ya kawo sai ce to kamata ya duk wani lawmaker wanda yake cikin senate ko kuma rep misali ya haramta ya ɗauki kaɗan shi ya kai turai duk a tattaru a nan malam yadda ka san ana filin kwambe haka aka yi fatali da motion nan kar ka kawo mana wannan magana muna zaune lafiya za ka kawo mana yamutsi da tashin hankali a cikin majalisa wai ai saboda wasu mutane wai saboda wasu mutane ai ba mamaki sun kasance suna cikin business sun tara kuɗi sannan suka zo to tun da ka zo ai wani abu ne daban sai ka ajiye ka dawo ka ɗauki tsarin da kake ciki yanzu a ya za a yi a ce kana ministan ilimi malamanka suna yajin aiki ɗanka na turai kuma ka ce wai talaka ake wa aiki wane talaka to babban abin da nake cewa abin da ya rage mana kawai shine Allah subhanahu ta'ala shi ya halice mu bai yarda da zalunci ba bai san azzalimai ba kuma zai bari abin ya ci gaba a haka ba in Allah ya so yarda duk abin da kage yana faruwa ɗan lokaci ne amma Allah da zai ƙare kuma matukar insha Allah muna raye ba mu mutu ba duk wannan yamutsi da kake ji za ka ji waɗanda suke da hannu a cikinsa ɗaya ɗaya ɗaya sai Allah ba zai basu ba sai sun tono saboda ba ta inda talaka yake jin sanyi babu ɗanka ba zai iya karatun kirki ba ba za ka iya zuwa asibiti na gwamnati ba ana fahimta duk wanda ka gan shi a private hospital wai wannan mai ɗan dama dama ne za ka ta gararan ba ka je asibitin dutse kai kaza wani statistics za ka fitar likita guda ɗaya ya kamata wai kawai duba mutum nawa ne amma kaman jigawa kaduna ina ne likita guda ɗaya patient da suke yanyabe shi kusan wani kaji an ce dubu sittin da tara shi yake attending wani hamsin da kaza shi yake kallon su to mali zai samu abin da ake so kuma an a tsaya a yi abin da ya kamata kullum an a tsaya sai dai abu ya zo ku zo ku ta lallashin mutane a ce ayi kaza yi kaza amma abin da ya dace an gaza yi kuma ba ku so a faɗa a ce ba a yi kaza ba ba sai yiwu ba dole za mu ta takaki in kun yi daidai mu ce a nan an yi daidai in ba a yi ba mu ce wannan ba daidai ba ne dole a ci gaba da hakan Allah ya yarda mu ta addu'a shine kaɗai abin da ya rage mana amma duk yadda kake da tunanin abin ya an wuce da kai malam an wuce da saninka kuma kwandaloli ne ake waɗannan abubuwa in ba haka ba gwamnan zamfara na faɗa a hudu ba ɗazu ka ce wasu mutane ne sanannu a jihar nan waɗanda gwamnati ta san su in ka ce malam kamis ne laifi ya za ka bashi yana yau me yasa za a bashi yau abinda gwamnatin tarayya ta fito ta faɗa kenan ba ta hanyar ministan shari'a wai an gano su biru change kusan talatin 33 su suke financing suke tallafa ma waɗannan 'yan ta'adda sannan an gano kusan mutane ɗari 400 ina suke mai aka musu su kaga rahoton da Amerika ta fitar na cewa ainihin weak judiciary ɓarɓarewa da raunin alƙalanci na najeriya da ɓangaren army sojojin ƙasa da police da dss yace duk gaba ɗaya wannan ya taimaka wurin hura wannan yamutsi da ake ciki a yanzu sojoji a ce an kama su da naira miliyan 60 ina za su kai naira miliyan 60 waye ba su kana soja kai da aka karantar da kai ka harba a harbe ka ai maganan kuɗi kasuwa za a kai ba naka ba ne sannan ka ga soja da duwawu da ciki kai ka san ba zai abin kirki ba ba zai abin kirki ba so ake a ganka baya kaman bayan kunkuru idon ka zanto kaman gauta da ka tsaya shi ma ɗin ya san ga namiji to amma jiki kama maka zambe ba me za ya wurin ka zo ka tsaya cikin mummun sabila an mara waye sojan waye sabila waye bara hula to me za yi ana fahimta to lallai lallai mu jajirce mu tsaya da addu'o'i kuma yadda nake faɗa zan nanata kar ku yadda a cikin anguwanni ku ga ɓanna na faruwa ku sanya idanu wannan shi ya kai mu yanzu shi halin da ake ciki za ka ga banna abu na farawa kaɗan kaɗan wai a ce a aiko ɗan wane ne ko ku a kaza a you expose him ku yi bayanin shi shi kaza da kaza da kaza wane yana so ya kawo kaza ko yana kaza ko yana tara kaza a gaya ma gwamnati duk wanda ya kamata a gaya masa a gaya masa idan abu ba a ɗauki mataki ba to kaga kuna da daman da za ku tsaya ku ce to yanzu mu kare unguwarmu saboda kun riga kun sanar kun alamta kun kwaramta kun ce kaza amma ba ai kaza ba to ba za ku tsaya ana lalacewa ba Allah muke roƙo ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ce illa ala lutin sai dai mutanen annabi lutu kadai inna lamunajjuhum ajma'in lallai za mu kubutar da su gaba daya daga cikin wannan halaka illa ra'atahu sai dai iyalinsa matarsa qaddarna ita mun riga mun hukunto mun zartar innaha lamin al da sannu za ta kasance daga cikin wanda za a bari a baya ita ba za ta bi ku ba za a baro ta a baya saboda ainihin innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib abinda zai shafi waɗannan mabannata zai shafi wannan mata abinda zai shafe ta zai shafe su don haka lokacin da aka ajiye za a halakar da su lokacin asuba Allah subhanahu wa ta'ala wato cikin hikimarsa babu abin da bai iya ba kaga annabinsa ne annabin Allah annabi Lut amma matarsa ga yadda ta zamo ga annabi Nuh ga ɗansa ga matarsa don haka idan kaga ɗan wani ya lalace ba abin ka goranta masa bane ba wanda yake da mallakin shiriya ba wanda yake da mallakin mata. hasali in ka ga ɗan mutum a cikin wani yanayi na lalacewa shi ya cancanci ka tausaya masa kai masa addu'a kai kuma ka nemi tsari ba wai ka ji daɗi ka ce ai dan wani ya lalace ai diyarsa ga ta nan aurenta ya mutu tana ta lamba, tana gawarci ta kasa auruwa a'a Allah yakan jarraba bawa ta ko'ina sai ka ɗauka wannan mutum da ya tsinci kansa a haka jarrabawa ce Allah subhanahu ta'ala ya yi masa kai kuma da ‘ya'yanka suka kasance shiryayyu ɗin ba wa dabara ka bace ba wani mutum wanda dabararsa za ta shiryar da ƴaƴayensa babu shi don haka sai ka jinjina wato ka ga abin yana da girma sannan kuma ka ji tausayinsa idan ka koma cikin bangaren a nan za mu ga inna Juhum, bi tajdidil jim ana karantawa da yima jimun ainihin shadda wannan riwaya ce ke lafiyayya wato akwai nafi da asim da abu am dukka suna karantawa a haka din sannan ibnu amir da kuma abin hamza da kisa'i su ne suke karanta bi suna cewa inna juhum wato mu dinnan za mu tseratar da su bi takfifil jim dukkan riwaya ce sahihiya tana ɗaya daga cikin riwayoyin na ainihin guda bakwai ko kuma guda goma na malaman qira'at falamma ja na'am قال إنكم قوم to nan akwai abin da malaman balaga ke cewa ijazun bi'as wato an taƙaita magana saboda an share yanzu kaga ai da sun tafi wurin annabi ibrahim ne alaihi salatu wassalam bayan sun yi magana sun yi magana yanzu to kamar abin da yake yanzu sun bar wurin annabi ibrahim da suka bar wurinsa alaihi salatu wassalam sai suka tafi suka nafi wurin annabi lot yanzu sun shiga ya tarbe su sun gaishe sa sun masa sallama qala bayan duka abinda za a yi an yi falamma jaa ala lutin al-mursalun a lokacin da waɗannan manzanni 'yan saƙo mala'iku alaihi musulatu salam suka tafi wurin alayen annabi lot kawala ta ce da su innakum lallai ku ƙaumun munkarun wasu mutane ne wanda ba mu waye ku ba mutane ne ku waɗanda ba mu san ku ba ba mu taɓa ganin ku ba ba mu taɓa ganin irin sifar ku ba ba mu taɓa ganin irin ƙirar ku ba kamar yana so ce ku su wane ne daga ina kuke waye aiko ku menene labarin ku domin abin da ya sa yake ɗumauce alaihi salatu salam ya ga mutane kyawawan da bai taɓa ganin sifa da sura da kamala kyakkyawa irin tasu ba to kuma ya riga ya san mutanensa wato sun ma bi waɗanda ba su kai waɗannan ba to ina ga irin waɗannan mutane ana fahimta shi sa ya samu damuwa hankalinsa ya tashi amma ga abin da suke gaya masa na'am sai suka ce da shi bal a'a ji'inaka bima kanu fihi yamtarun mun zo maka da abin da suka kasance suna tantama suna shakku domin ai suka masa katse fatina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin ka zo mana da azabar Allah in ka kasance daga cikin masu gaskiya ne don haka sai mala'iku suka ce a'a inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik karka damu karka daga hankalinka mu manzanni ne na Allah subhanahu wata'ala ba za su iya riskarka ba har abada ana fahimta qala qalu bal ji'ina bal ji'inaka bima kanu fihi yamtarun suka ce mun zo maka da abin da suka kasance suna tantama wa atainaka bil haqq mun zo maka haƙiƙani da gaskiya wato azaba kenan wa inna la sadiqun mu kuma inna masu gaskiya ne idan ka koma can cikin hud falamma zahaba an ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut inna ibrahim al-alimun awwahun munib يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود يا إبراهيم كدين daina jayayya, كدين daina كدين عينهم su faɗa. waɗannan mutane an riga an zartar da cewa azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta riga ta zo musu don haka ba wata magana da za a iya kankarewa ana fahimta to gashi nan فأسري بأهلك بجزع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون الله سبحانه وتعالى يكتش وأول وليتا ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب wato lokacin da ya gansu sai ya damu ya shiga tashin hankali sosai ya ce lallai wannan wani irin yini ne mai tsanani mawuyaci gare ni saboda mutanen nan ga yadda suke ga kuma baki na alfarma da ganin mutanen nan mutanen kirki ne masu kamala ban san su ba san ne ba ban ma riga na san mai ya kawo su ba amma kuma mutane na su nake tsoro kan su fara mutanen nan wa qala hadha yawmun asif lallai wannan wani irin yini ne mai tsanani a don haka waje a waja'ahu hoyi hura'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna ad. a lokacin da suka samu labarin cewa baƙi sun cika wannan gida ai kuma ba a ma taɓa yin baƙi na kamala da haiba da kwarjini irin waɗannan ba sai suka dinga turufin, suka dinga sauri wannan ya gaya ma wannan wannan ya gaya ma wannan kai ta fa faɗi ga sassa ai an yi su baki ma bakin alfarma su yuhra'una ilai suna gaugawa wa min qablu kanu ya'maluna ad. gabanin zuwan bakin ma sun kasance suna aikata miyagun aiki da annabi lutu alaihi salatu salam, ya yi ƙoƙarin ya faɗa su faɗa yana son ya ja hankalinsu idan ma za ku yi mani karan tsaye to ya kamata ku mani rashin mutunci ne a bakin gida ba idan kunya ba amma bakin alfarma waɗanda ban san su ba ba su san ni ba ban ma riga na ji mai ke tafe da su ba yanzu saboda Allah ba za ku duba girman Allah ba ne kuma ku kalli matsayina a cikin ku mutunta waɗannan baƙi ba a lokacin da suna waɗannan abubuwa wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yace to in aure kuke so ga matan gari na ni a matsayina na annabin Allah subhanahu wa ta'ala zan ɗauki gabaran duk wacce ka gani kana so ni zan zame waliyi a ƙulla aure amma saboda tsaurin ido suka ce ƙalo ƙadi alimta lana fi banatika min haka ka riga ka san mu ba mu da wani haƙƙi a cikin mata wa innaka la ta'lamu ma nurid kai ka san abin da muke so da haka ya za ka mana wata magana waiwai matan gari ina ranmu da matan gari tuntuni ba ka san abin da muke ba sai ya koma qala law anna li bikum quwwa au ila rukunin shari aya wacce yake malam mai taba jiki kwarai yace wallahi da akwai wani ƙarfi da yadda zan yi da ku ko kuma in koma in rungumi wani ƙarfi da Allah zai taimake ni a kan ku wallahi da na koma nayi. to a lokacin ne manzanni suka ce masa qalu inna rusul rabbika la yasilu ilai fa asri bi ahlika bi qat'in min al-layli wa la yaltafid minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib shine ana yace fa asri bi ahlik ya kai lutu kai tafiyan dare da iyalanka gaba daya da qit'in da wani balli ko bangare min laili na dare ka fita da daddare wattabi adbarahum ka bibi bayan iyalanka ka sanya su a gaba kai kuma kana biye da su wala yaltafit kum ahad kar wani mutum daya daga cikinku ya kuskura ya juya ya waiwaya baya wamdu ku shuɗe ku tafi haisu umaru, inda aka umurce ku da nufa ku nufa kawai kar kowa ya waiwayo kada kowa ma ya ji abin da zai faru a nan ne malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ɗaya daga cikin sunnarsa idan an fita yaƙi yakan tasa sahabbai radiyallahu anhum a gaba shi yana biye da su a baya ana fahimta su suna gaba shi yana biye da su a baya saboda ba mamaki wani abu zai iya faruwa don haka shi kaman shi ne tsaro gare su saɓanin shugabancin yanzu ana fahimta in kaga ana faffasa hanya shugaban kawai ta shi ake yi ana fahimta idan ainihin jiban ya tsallake shi ba ya faɗa kan kowa an kuma manta cewa su waɗannan da ake daddannewan su ne suka zaɓe shi Allah ya kai shi wannan matsayin ta hanyar su Allah muke roƙo ya kawo mana sauyi na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya ce fa ahli bi ahlika bi qat'in min al-layl wattabi adbarahum ka bibi bayan iyalanka wala yaltafit minkum ahad kar wani mutum ɗaya daga cikin ku ya juyo baya wamdo aisu tumarun ku shuɗe ku tafi cikin abin da aka umarce ku gaba ɗaya idan ka koma malamai sun kai ruwa rana ko kuma sun saba cikin inda aka ce annabi lotu ya isa wasu daga cikin malamai suka ce sham siriya yanzu nan ne aka ce ya nufa wasu daga cikin malamai suka ce a'a wata alƙarya ce daga cikin alƙaryun wannan ƙasa tasa na yankinsa aka ce ya bar wannan tsukukun wurin da ake tafka wannan ta'asa ya rabu da su ya koma wata alƙarya Allahu a'lam ba dai wani nafsi sahihi sarihi salimi wanda ya fito ce ga inda annabi lutu ya tunkara yana iya zamana ya zamana sham din ne Allahu a'lam yana iya zamana a'a wannan alƙarya ce daga cikin alƙaryun ƙasa Allah shine ya san daidai abinda dai Qur'ani yace ka tarkata ka bar wannan wuri kada kowa ya juya sannan ka bibiye su a baya wa qadaina wa an riga an karkare da wannan magana gaba ɗaya wa qadaina ibnu zaid yace rahimahullah auhaina sai muka yi ma annabi nuhu annabi lutu wahayi muka zartar ilaihi gare shi zalika al'am wannan al'amari anna dabir haula cewa bayan waɗannan mutane maqtu'un abin yankewa ne musbihina a lokacin asuba wato za a jirkitar da su za a halakar da su a lokacin asuba an riga an karkare wannan magana no reversible ba magana ba ce, wacce za a maida ta a juya a ce kaza a'a za a halakar da su karshen su gaba ɗaya, za a halakar da su sannan kuma da lokacin asuba ne za a yi wannan aiki don haka kai kawai yanzu ka bi umarni an riga an gama da su kar ka samu tashin hankali gashi nan Allah subhanahu wa ta'ala ke waje a ahlul madinati yastabshirun sai mutanen gari na annabi lot suka zo suna wa juna bishara kai ai ba dalla ma dalla barkan mu barkan mu sanni sanni ai an yi kaza kaza idan ka koma wasu wurare cikin isra'iliyat aka ce yana ture su suna ture shi annabin Allah ba yana maishe su su ma suna ƙoƙarin turo shi sai sun shigo shi kuma yana cewa ba za ku shiga ba yastabshiruna suna bushara da saukan baki imamu qatada yana cewa radiyallahu an istabsharu bi adiyati nabiyillahi lut wato sun zo suna bushara da wannan bakin annabin Allah lut ana wa juna barka barka sallallahu alaihi haina nazalu a lokacin da suka sakko bima aradu an ya'tu ilaihim min almunkar saboda abinda suke nufin su cimma buri na ainihin alfasha da waɗannan baƙi don haka sai ana ta bushara ana ta barka, ana ta kaza ana ta kaza amma shi an riga masa wayi karka damu duk abin da za su yi lokaci ne ɗan kaɗan kawai in an gama mala'iku sun fita dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin ƙarshen su bayan su za a ainihin ƙarƙare shi da lokacin asuba irin wannan yayi kama da inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa faqti adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin aka karkare iyaka karshen waɗanda suka yi zalunci don haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala irin wannan haka aka mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam a lokacin da suka zo abin nan mutanen annabi hud ya kira su ya faɗa sun faɗa suka ce wawa ne kaza da kaza da kaza suka kare suna cewa yace da su qala qad waqa alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين إن أنت دابر كرشيت يديك ونن الأمر با wani mutum guda ɗaya wanda za a bari kowa ya riga ya halaka kowa ya ƙare ga suna a can ya ce musu qala ha'una ibanati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka lata'lamu ma nurid sai yace da su anan qala inna haula dhayfi lallai waɗannan baƙina ne fala tafdahun don Allah ku duba girman Allah kar ku tozarta ni baƙina ne annabin Allah ba waɗannan baƙina ne ku duba girman Allah kar ku tozarta ni wattaqullaha wattaqullaha ku ji tsoron Allah wala ni kar ku taɓar da ni don Allah kar ku taɓar da ni kar ku sa ni kunya kar ku sa ni bakin ciki a gaban baƙina saboda duk mutumin da ya gayyace ka wurinsa aka wulaƙanta ka idan ka tashi ba da labari me zaka ce shine ya wulakanta ka ana fahimta idan kuma mutum ya gayyace ka shi ba shi ɗin ba aka karrama ka in ka tashi ba da labari me zaka ce shi ya karrama ka shi yasa wasu suke cewa wannan bakin da shi ake dariya kuma da shi ake cizo kuma da shi ake kuka ana fahimta shi yasa mutane guda biyu ba za ka iya manta su ba da wanda ya baka riga da wanda ya kwace in ka ce kai ai wata riga galle da yawa ne na ai kwarai wace wane ya kwace eh, ba ba ka manta su a don haka yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzun kar ku taɓar da ni ya ku jama'a gashi nan qalu suka ce da shi awalam nan haka anil alamin shin ashe ba mun hane ka ka sauki baki ba maza ai ka riga ka san mun kafa maka sharaɗi duk da dai kai annabin Allah ne amma mun shata maka sharaɗin cewa kar ka kuskura ka sauki wani bako namiji a cikin gidanka ba mun gaya maka wannan magana ba ka ta tsaurin ido ya kai to malam al'umma ya za a yi al'umma ta ɗauki irin wannan fitsara da fitsarewa kuma wai ta zauna lafiya ana fahimta duk halin da muke ciki kenan ba a cikin gidaje a hotololi a unguwanni a kasuwanni kai akwai kwanaki a yankin nan da muka fi yawa wani a cikin masallaci aka kama shi yana luwaɗi da wani yaro a cikin masallaci ana fahimta ka san ko ya tabbata a cikin musulmi rahimahullah mafi darajan gidaje a cikin duniya sune masallatai mafi sharrin wuri a cikin duniya kasuwanni to amma wurin da ake zo a sa goshi a yi sallah wai nan aka kama wani wai yana luwaɗi da wani to malam kuma a ce wai ana tunanin a zauna lafiya na sha ba ku labarin wani mutum wai da aka bashi wani wani izini wai ya tafi Saudiya wai ya tsaya sai ya yi tozali da Ka'aba in ta kalle shi ya kalle ta sai ya tafi da wani ya yi luwaɗi in ya yi luwaɗi yana luwaɗin yana karanta ayatul kursi yana kallon Ka'aba tana kallon shi malam kuma fa iya wanda ka ji kenan mal ina ji daga wanda nake amince ma yana bani labari wai wani ne ke neman wata kujera sai ya tafi wurin wani boka sai bokan ya ce to lalle lalle bisa duk abin da za a yi akwai sa'a amma ya kawo mishi jariri wanda bai wuce kwana uku ba duk halin da al'umma suke ciki kenan akwai wani da yake aiki a gidan wani mutum sai ya bar aikin kawai ba dalili me ya faru ya ce to wane tun da ka matsa ka matsa bari in gaya maka abin da yasa na bar wane wane wata rana ina zaune ina kallon sa shi mai gidan kenan ina zaune ina kallon sa ya zo da jariri da ransa a kunshe ya sa shi a turmi ya kirɓa aikin fada mutane suke kenan mal kuma na sha gaya muku sunnar Allah subhanahu ta'ala ba ruwan shi da mai laifin har kai ɗan ba ruwan mu sai abin ya shafe ka to shi sa muna da bukata mu jajirce mu zage damtse mu tsaya mu ta yawan istighfari mu ta yawan istighfari mu koma ga Allah subhanahu ta'ala mu ci Allah mun tuba wannan fitina akwai dalilin ta Allah kai kasance Allah ka yaye mana mu kada ma Allah ya sanar da mu dalilin fitinan Allah ya yaye mana kuma ya shirye mu ya sa mu shirye za mu dasa aya na insha Allah fili ne na tambayoyi malam gare ka insha Allah so sujudi tilawa kamar yadda aka samu riwaya cikin bukhari daga umar ɗan khattabi radiyallahu an wata rana yana kan mimbari sai ya karanta aya ta sujjada sai ya sakko daga mimbari sai ya yi sujjada sai mutane suka yi da jumu'a ta dawo sai ya sake karanta wata aya wacce akwai sujjada a cikinta mutane kowa ya yi shiri zai yi sai ce ala rasulikum kowa ya bi a hankali fa innaha lam tushra alaina wannan abin nan sujada ba a wajabta mana ita ba kenan bisa ga wannan riwaya za mu fahimci cewa ita mustahabba ce idan mutum ya samu dama ya yi sannan abu mafi soyuwa an fi so mutum ya yi ta a kan alola kuma an fi so a kalle alƙibla saboda ka'aba wato ita ce ka'abatul musallin ita ce ainihin alƙibla ta masallata don haka an fi so a kalli alƙibla kuma an fi so a yi ta ainihin akan alola amma idan hakan ma bai samu ba to wannan babu laifi wallahu a'lam babu laifi an samu riwaya daga zakwan shi kuma bararren wani bawa ne na aisha radiyallahu anhuma ya kasance yakan ɗauki alƙur'ani ya sallanta abin nan tahajjudi da shi don haka babu laifi amma abin da aka fi so da hadda in haddan bata samu ba shikenan sai kai koyi da zakwan radiyallahu anhu ka ɗauki ƙur'aninka ka ko ka ɗauki waya in har ka tabbata bugun da ke cikin wayan ba ainihin bai da matsala don wani zubin akan samu kaga eh, wasu ƙuranan da ake tura a cikin waya akwai matsaloli a cikinsu, misali ko an yi ƙari ko kuma an yi ragi amma an ka aminta da ainihi lafiya ne ƙuranin da ke ciki to babu laifi kana iya ɗauka ka yi in sauka za ka yi a tarawih kana iya ɗaukan ƙuranin ka karanta in ma din ne za ka yi sauka to babu laifi kana iya ɗauka ƙuranin ka Allahu a'ala. to imamun nawawi ya ce rahmatullahi alai babu laifi mutum ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ana so da in mutum zai yi ya sa salati ya sa taslimi to amma ka san ba zai daidai da irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar ba akwai sigogi guda bakwai na yi wa annabi salati wanda da shi da kanshi ya karantar sun tambaye shi kamar da zuwa cikin siha hadisai lafiyayyu da kuma sunan suka ce ka koya mana yadda ake sallama ka koya mana yadda za mu yi maka salati sai ya buɗe bakin shi mai albarka sallallahu alaihi wasallam yace daga abin da za ku ce Allahumma salli ala Muhammad وعلى ala Ibrahim كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ala Muhammad بارك على محمد وعلى آل محمد ala Ibrahim على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد irin waɗannan وقتنا da suka inganta. guda bakwai ne in ka duba jala'ul afam na ibn al-qayyim ya kawo waɗannan abubuwa don haka sai ka yi ƙoƙari ka yi koyi da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka fi samun cikakkiyar lada wallahu a'lam so Allah ya saka wa malam da alkhairi wato waɗannan spiku daga dubai ma aka kawo su har yanzu kusan kullum ina ga ba shi mai gyaran ma yana zaune yana ji ba irin ƙoƙarin da idan aka kunna su har ba dukko kana ji kuma ba dukansu ba kenan don step step ne in aka sa step 2 ko 3 har ba dukko kana jin masallacin nan to ban san me ya faru ba amma Allah ya yarda za mu sanya ido mu ga menene ya faru mu tabbata cewa insha Allah an kai ƙarshen wannan al'amura muna godiya da wannan shawara abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka bamu lada anda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana'ar khairi Allah ka biya masa na nesa mu da na kusa Allah ka mai da kowa gidansa lafiya wanda suke cikin kunci da tsananin rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da yadda za su yi Allah ka sama musu mafita waɗanda suke tsare a wurare daban-daban a hannun 'yan fashin daji Allah ka sada su da iyalansu Allah ka yi musu dalilin komawa gidajensu waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da matsugunan ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci marasu lafiya a cikinmu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya iyayenmu da suka gabace mu gidan gaske Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu ta zo Allah ka kyautata karshen mu ya Allah wannan fitina da muke ciki na kashe-kashen rayuka da tsadan kaya ya Allah ka mana magani wannan fitina Allah ka kawo mana karshen wannan fitina waɗanda suke hura wannan wuta Allah ka shirye su da shiryuwar ka Allah in ka san cewa cikin ilimin ka masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ne Allah ka mana maganinsu. don mutumin da yake da hannu cikin wannan tashin tashina da shawara ko ƙarfi ko kuɗi ko lokaci Allah ka shirye shi in zai shiryu idan ba zai shiryu ba Allah ka kama shi kamun da ba zai kubuta ba don mutumin da yake ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa wanda aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa don mutumin da yake hura wuta Allah ka kona shi da wutarsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da yake neman ganin bayan mu Allah ka shiga tsakanin mu da shi kamar da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi sojojinmu da suke fagen fama Allah ka taimake su da taimakonka waɗanda suke aiki don 'yan ƙasa Allah ka taimake su da taimakonka waɗanda kuma suke ainihin mara ma wannan ta'addanci baya in masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa bane Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa yan kasuwa da suke taimakon al'umma Allah ka yauƙaƙa dukiyarsu Allah ka shiri matasan musulmai da 'yan mata waɗanda suka shiga yanayi na shaye-shaye da maɗugo da lalacewa Allah karka an shirayi rayuwarsu akan wannan tafarki waɗanda suke wannan al'amari Allah ka san su Allah ka shirye su Allah karka an shi rayuwarsu akan wannan al'amari shugabanni da ka daura akan mu Allah ka taimake su da taimakonka Allah ka jefa tausayi a cikin zukatansu ya Allah ka taimake su da taimakonka ka ganar da su inda wannan matsalar tsaro take Allah a samu ta ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ba mu aminci cikin masallatanmu ka ba mu aminci cikin kasuwanninmu ka ba mu aminci a duk inda muka tsinci kanmu Allah ka sa ƙarshen kalmar mu ta kasance la ilaha illallah muhammadu rasulullah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk